wannan ne dai karan farko da kamfanin man fetur na kasa wato nnpc da ke jagorantar wasu kamfanonin haƙar mai na kasar china a wannan hakilan ke yin albishir da fara samun iskar gas da man fetur a rijiyoyin gwaji da ke jihar ta bauchi a ganawa da manema labarai kan inda wannan aiki ya kwana da kuma kalubalen da ke gaba shugaban na kamfanin na nnpc wato injiniya mai baro ya ce lallai kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu a wannan hakilan da aka yi watsi da shi a yan shekarun baya. muna so mu toni rijiya ce a nan ta bakin yankari wadda za ta kai zurfin kafa dubu ishirin akalla kuma nan ma sun dan samu karkashin eh, mai ɗin kaɗan-kaɗan da kuma eh, gas eh, iskar gas to muna jin allah da in muka gangara can kasa zuwa kamar kafa dubu ishirin ah, za mu duba dukkan irin yanayin kasar da ke wurin kuma in allah da muna jin za mu ci nasa wani albishir na nnpc da ya sha bamban da ikirarin kamfanonin haƙar mai na ƙasa da ƙasa wato elf shell da chevron waɗanda bayan gwada kwazansu a wasu rijiyoyin gwaji a shekara ta 1994 suka yi watsi da wannan aiki baki ɗayansa kan cewa ba fita balle riba sai dai a cewar cewar dr isa tahir masani kan albartun ƙasa da matun farko su sun imanin cewa gaskiya za ta bayyana to misalin da zan ma a nan shine a lokacin da aka je neman mai a libya eh. sai su ma suna yin irin wannan neman man da muke yi ana ta tona rijiyoyi ba a samu eh. sai shi chief geologist ɗinsu eh. sai ce abin da za a yi ku tona mun rijiya sai kun je basement basement shine wannan dutse da na ce ma wanda shi babu wato a tona sai an sai an je ya zurfin ai an samu mai so yanzu kenan kamar nan wurin zamu cewa shi ma watakila sai an kai ga yin haka ba ba tabbas ba wai sai mun kai nan ba mu muna da kwarin gwiwa saboda yanzu muna ganin kamar yadda NNPC suke faɗa cewa sun kawo 2D seismic survey an inganta na'urorin da eh, ake amfani da na bincike eh. ba sai an yi wannan domin maganan da muke ba muna maganan ba mai bane muna maganan mai ne wanda za a neme shi a fitar da riba shi muke magana amma ba muna maganan wai ko a an tafi neman mai bane mai kan duk halamu sun nuna akwai mai a halin da ake ciki dai yanzu al'ummomin da ke harabar wuraren da ake wannan gwaji wato daura da katafaren dajin shakatawa na yankari da ke jiha ta bauchi na cike da murna da kuma fatan alheri kamar yadda tambaya da kuke yi wasu yaranmu sun samu shiga ba su samu shiga ba haka allah yaranmu sun shiga ba laifi yaranmu sun shiga kuma kamar hanya da kuka biyo dinnan da ba a sa da aka tura ba kuma kaga binku dai ina ganin an gyaggyara ba mu kaɗai da mu mora mu yan karamar hukumar alƙalai ko bauchi generally ne ko kuma arewa ko kuma general nigeria mm. domin duk wannan abun aka yi duk mutumin najeriya zai mora na farko za a mana hanya a sanadiyar wannan abu na biyu za a gina mana makarantu na uku za a gina mana asibitoci bayanan da na samu dai a rijiyoyin gwajin wannan aiki dai na nuna cewa daga kafa dubu takwas karkashin ƙasa yanzu hakilan neman albarkatun man fetur din zai shiga kashi na biyu inda za a ƙara nutsawa ƙasa da kafa dubu ashirin. Shehu Saulawa, Bauchin Najeriya, Radio France International.